wai kawai ya ga invitation ɗin budurwarsa za a daura wani ran lahadi karfe sha daya a masallaci kaza ce eh? sai je sha magani ya sha fiya fiya ana ta yanzu mutuwa za ka yi yanzu baba kashe kanka za ka yi yanzu kaza yana ta ga yana ta amai haka kuma iyayen suka ɗauke shi ka kai shi asibiti aka yi ta ɗura mai madara aka yi ta allurai wannan jahilci ne rashin addini ne kai yanzu akwai wani abin da zai za ka kanka a wannan rayuwar wannan rayuwar da ke da tsada kar ka kuskura ku sani jama'a duk wanda i kashe kansa to sai ya shiga wuta manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi wanda isa wuka ya burma kansa sai ya zo ranar kiyama da wukar a hannunsa yana ta burmawa kansa wanda yayi kaza yayi kaza sai ya gamu da duk bala'in da yayi wa kansa ya kashe kansa idan fadowa ya daga sama sai ya gan haka a kiyama wai wani wai ya rasa aiki wai